yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 24 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da biyu ga watan jun shekara ta 2013 wannan shine kasan na 150 daga cikin jiran ya karatu takan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid a inda muka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da yaƙar kabilar ainihin muraisawa da yi wato kabila ainihin banin mustalik waɗanda ainihin suke zaune a anguwa ko kuma garin Muraisa. kamar yadda muka faɗi wannan yaƙi ya faru ne shekara ta biyar bayan hijira an shiga kwana biyu da ainihin watan sha'aban kuma abin da ya faru shine jita-jita ce da ainihin wasu kafiran ƙauye suka je suka rudu sai suka yunkura domin su kai wa annabi farmaki to amma suna cikin tattara ƙarfi da kayan aiki sai annabi ya ji labari ya aika domin ya tabbatar da wannan nufi nasu da ya tabbatar shi sai ya afka musu to annan ne matsaloli manya guda biyu suka faru a inda faɗan ƙabilanci ya faru tsakanin wani ansari da wani muhajiri a lokacin da annabi ya kashe wannan wuta sannan fitina ta biyu wadda ita ma waɗannan munafukai ne suka hada ta ita ce yi wa sayyida aisha ba ta annabi kazafi da cewa wai sun kama ta tana lalata da wani sahabi wannan matsala ita ce ta kai mu zuwa ga ɗauko waɗannan ayoyi guda goma na cikin suratun nur a inda muke tattauna bayani dangane da su daga aya ta sha ɗaya zuwa aya ta biyu. a inda na ɗauko mana tafsiri mafi girma daga cikin tafsiran alkur'ani mai girma dangane da ayoyin hukunce-hukunce wato aljami li ahkamil qur'an na alimam abu abdullahi al-qurtubi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba muna jin ɓangarorin waɗannan ayoyi ne ɗaya bayan ɗaya na daga cikin waɗannan wurare inda Allah yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba don falalar Allah maɗaukakin sarki da rahmar shi ba cikin ku babu wanda ainihin wato zai kubuta to mun tattauna bayanai dangane da sauran ayoyin da ainihin sa gabata a ƙarƙashin nan ne sai yake cewa alhadiyatu ashara qawluhu ta'ala wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fadl لمسكم بسبب ما قلتم في عائشة عذاب عظيم في الدنيا والآخرة وهذا عتاب من الله تعالى بليغ ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا wato ba dan falala Allah da rahma Allah ba waɗannan irin maganganu da kuka yi ta yaɗawa akan mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da azaba Allah ta same ku duniya da lahira mala ya ce wannan zargi ne wanda ya kai matuƙa Allah yake yi wa waɗanda suka saka kansa a cikin wannan musiba to sannan sai ya ce saniyatu ashara qawluhu iz talaqawnahu bi alsinatikum qara'a muhammad ibn al-sammafa bi dhamm ta wa sukunin lam wa dhammil qaf wato akwai sabani wajen ko kuma bambance bambance wajen karanta wannan wuri iz talaqawnahu daga cikin qurra akwai wanda ainihin ya karanta shi da bamma ga ita ta'un din sannan lamun kuma a daure ta sannan qafun ta gaba ita kuma a yi mata bamma. iz tulqunahu iz akwai wanda ke karantawa haka Minal al ilqa wato ku tuna yadda kuke jefa wannan magana akan Aisha wannan ya jefa ta wannan ya wurgata wa hadhihi qira'a bayyina wa qara'a Ubay wa Ibn Mas'ud da Ubayyu da Ibn Mas'ud su kuma sai suka karanta iz tatalaqawnahu shi kuma min at-talaqqi bi ta'aini wato ku tuna lokacin da wannan yake ba wannan labari wannan ya kai wannan wannan ya kai wannan wannan ya kai wannan ake ta gutsuru tsoma kenan inji Bahaushe wa qara'a jumhurus sab'a sauran ƙura'us saba'a kuma waɗanda suke shahararru su kuma nasu kira'ar suna karanta bi hasbita alwahida wannan taɗin ta talakauna su kuma sai suke karantawa da iz hu ta'un ɗin sai ta zama guda ɗaya ce wa izharin zal duna idzami sannan kuma zalun ɗin ana yin ainihin wato abin nan izharin iz hu ba a idgamin shi a cikin ta ba a cewa ittalaqawnahu ittalaqawnahu wa iz talaqawnahu wa huwa aidan min at-talaqqi wa qara abu amr wa hamza wal kisa'i bi idghami adh-dhalif ta sai dai daga cikin qurra'us sab'a kuma an samu al-imamu abu amr da hamza da malan kisa'i su kuma suna ainihin yin idgamin zal din a cikin ta ittalaqawnahu ittalaqawnahu ina fata an gane وقرأ ابن كثير الإمام ابن كثير الراوي كوكما القارئ شيكما ينكرنتا بإذهال الظال وإدغام التاء في التاء yana ainihin wato karanta ya yi izharin wannan zalin amma ta ɗin ɗaya kuma sai shigar da ita cikin ɗayan ya kenan it talakaunahu اتتلوا قوله لو قوله وهذه قراءة آه، وهذه قراءة كالقلة منين وهذه قراءة قلة لأنها تقتضي اجتماع ساكنين وليست كالإدغام في قراءة من قرأ na falata tanajim to waɗannan dai wujuhul qira'at ne malam ya bayyana waɗanda na daga cikin fa'idojin wujuhul qira'at wanda yake sanannen abu ne a cikin ilimin tafsiri na daga cikin fa'idojin shine suna ƙara fito da abin da yake a sakai sai ƙara bayyana wato ku tuna lokacin da kuke wurgawa Aisha wannan magana kuma kuke tsegumi kuke eh, gutsuru a tsakaninku الثالثة عشر قوله تعالى وتقولون بأفواهكم kuma ku tuna lokacin da waɗannan maganganu kuke faɗin su da bakinku shine ainihin ce uh, mubalaghatun wa ilzamun ta'kidun wa dhamiru fi tahsabunahu a'idun 'ala al-hadith ku tuna lokacin da bakinku yake faɗin waɗannan maganganu kuma kuke tsammanin waɗannan abubuwa ba a bakin komai suke ba wal khawd fihi kuke ta kutsa kanku a cikin shi wal idha'a lahu kuke ta yada shi Eh, wa tahsabunahu hayyinan sai kuke daukan cewa wannan abun shay'an yasiran la talhaquna eh, la yalhaqukum fihi ismun sai kuke daukan ai ba wani zunubi ma akan wannan domin galibi wani in ya zo zai dauki labarin ne cewa to ai tun daga bakin wane yaji to kuma wane ai ba zai yada magana banza ba don haka tabbas ne misali yanzu an samu hannatu hamnatu ita daga cikin gidan annabi sallallahu alaihi sallam za a ce take tun da kanwa matar shi ce zainab to sannan ga hassan hassan ma kaga yayi kusa da cikin gida ko mutumin kirki ne gashi kuma dattijo dan hassan ya musulunta fa yana da shekara 60 to me kake tunani yanzu a ji irin wannan eh, na kusa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dattijo irin wannan kuma ya zo yana yada ire-iren waɗannan maganganu to waɗannan irin al'amura da suka haɗu shi kenan sai mutane suke ganin to ai abin ma ya tabbata don haka menene ma don an faɗa to kuma ƙa'idan laifi a musulunci shine ko da ka tabbatar da wane yana yi haramun ne ka je ka faɗi ko da ka tabbatar shine suka tambaya annabi to in baya yi fa annabi ya ce kayi mishi ƙarya kuma kenan to kaga a zamani irin na yanzu sai mutum ya ce to ya za a yi amsa ita ce ba ruwanka ka je ka ji da kanka kawai don ba a nada ka kai ne ministan zunubai ba ba a nada ka kai ne wakilin Allah akan mutane game da abin da suke ba saboda aka wani yana yin kaza eh ba ka kawai shikenan ka je ka ci gaba da harkar ka kawai duk abin da yake wahalar da mutane yake na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to nan sai ke cewa wa huwa indallahi azim wannan kuma laifi ne mai girma ku kuna ɗauka abu ne mai sauƙi amma a wurin Allah babba ne malam ya ce wa haza mislu qawlihi alaihi salatu wassalam fi hadith al irin wannan ta faru a waɗansu dangane da waɗansu hadisai da manzon Allah ya zo wucewa ga sunan tagwayen kaburbuka ne guda biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce innahuma la yu'azzaban waɗannan ane musu azaba kuma yu'azzabani fi kabirin ba wani laifi ne mai girma ba a wurinku saboda wannan tsegumi yake tsegumi kuma ba ku ɗauke shi komai ba gulma guntu gulu wannan ba a ɗauke ta komai ba sannan wannan kuma in yi fitsari baya barin fitsarin ya gama digewa sai tashi sharra sai fitsarin ya dawo mishi jika duk waɗannan ba ku ɗauka komai ba amma wa huwa inda Allahi azim to haka lokacin da kuke tsegumi game da Aisha din nan ba ku ɗauka cewa bakin komai bane haka a yanzu irin laifuffukan da zaka ji ana dangantawa zuwa ga wani abin da za ka duba din nan wane din nan wane ne shi wane din nan wane ne shi wane din nan a mai mutunci ka san shi sai ka ji wata magana ta banza to a ka'idan musulunci wadda ita ce kaɗai ka'ida da ake so a kanka tun da dama mutumin kirki ne kaji an danganta magana banza to sai ka ce ma bata dace ba su ne maganganun da muka yi a jiya kuma za mu sake maimaitawa a yau kawai sai yanke abin da ake so sai ka ce ƙarya ne amma ta yiwu kana da raunin imani shine kwakwalwarka ba za ta iya fahimtar mutumin kirki ba zai haɗu da mutumin banza ba ai ba zai haɗu da aikin banza ba kwakwalwarka ba za ta iya ɗaukan wannan ba saboda raunin imani da raunin yaƙini wato raunin tarbiyya sai aka ce to shikenan yanzu wanda ya zo maka da labarin sunan shi mutumin banza kai kuma sunan ka sakarai to sai ka tafi bincike shi kenan in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyano an tusimu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum dimi kar ku zo ku afkawa mutane da rashin sani ku waye gari kun yi nadama to anan sakarcinka ya bayyana ta hanyar ta yiwu shi wannan shi ya kirkiro maganar to ina za ka fara binciken shi da ya kawo maganar aka ce karka yadda saboda mutumin banza ne kaga ashe tun farko abin da ake nema shi ne imanin ka yi karfi game da wane da ka san shi a mutumin kirki wance da ka santa a mutuniyar kirki tsakani da Allah wane irin matsayi kake ganin za a ce wane ya aikata kaza mun ji ka'idar da Allah ya faɗi ka gwada abin a kanka in kai ka ɗauki kanka mutumin kirki ka ɗauki uwarka mutuniyar kirki gwada abin a kanta kaga ya dace da kai ya dace da uwarka to sai kaga bai dace da kai bai dace sai ka ce to Aisha ta fi ka tafi uwarka wannan ita ce ka'idar da Allah madaukakin sarki yake so to amma in ka zama kana da raunin imani da raunin yaƙini da rashin tarbiyya sai aka ce shikenan in abin ya zo maka ya buga kwakwalwarka ya girgiza ka to kai bincike akai dan karka afkawa wani da baka ji ba baka gani ba da jahilci to kuma hanyoyin bincike din nan ya rage maka waɗanne hanyoyi ne zaka bi don ka tabbatar sai ka dubi mafi ingancin hanya to kana da ilimi game da ingantattun hanyoyi na binciken gano hakika baka da shi don haka tun farko da ka bar kanka ka zauna lafiya to sa'an nan kuma wata ka'ida wadda ta fi duk waɗannan ka'idojin ma ita ce karka ma ba da ƙofar a zo a baka labarin banza ka zauna yadda kake kallon mutane a mutanen kirki kawai a barka sai kai abin da sudfan wata zani ta tadda mu je mu ta zo ta same ka har ka iya gano cewa wane mutumin banza ne amma ba kawai ka bude wa kanka kofar jin labarai ba a zo a dafo abinci a kawo zaurenka ko a kawo falanka kowa ya zo karin kumallo kana nan kuma sai ka ce to yau ya ake ciki ne a gari ka ka bude kofar gulma yaya suwana mai suke ciki ne na ji suwana ne kwana biyu yaya mai ake ciki ne to shi kenan sai kuma a fara baka labari shi kenan wacce riba ka ci? Su mai da kai sakare allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa arabi'atu ashara qawluhu ta'ala walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim ya'idukum Allahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimul hakim Allah madaukakin sarki yake cewa me yasa da kuka ji waɗannan irin maganganu ai da sai ku ce bai kamata ma mumi irin waɗannan maganganu ba tsarki ya tabbata ga Allah wannan babbar ƙarya ce to kun ji ka'idar musulunci jama'a duk wanda ka tinkare shi da irin wannan ka'idar gobe ba zai sake zuwa ya ce maka malam wani ya aikata kaza liman wani kaza yake aikatawa wani kaza yake aikatawa ba yana gama faɗin magana sai ka ce subhanallah wannan ai magana banza ce wannan ƙarya ce ba a kawo mana irin ta ka sake kawo wannan magana shikenan ka zauna lafiya in ba haka ba sai ya ruda ka sai ka waye gari duk wani mai mutunci ka daina ganin shi da mutunci duka ku natsu da kyau ku fahimci yadda rayuwar mutane take rayuwar mutane ta yi kama da rayuwar ibilisai galibi ibilisai galibi suna ɗiban mutanen kirki ne su yi ƙoƙarin ɓata su ka duba da kyau ka gani mutanen banza kullum za ka ga cewa mutanen kirki suke ƙoƙarin cin mutuncinsu har sai an wayi gari babu wani wanda ake gani da daraja a idansu to don me wane ya wuce sai a ce kaza yake yi wance ta wuce sai a ce kaza take shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal julusu ala turaqat ku daina zama akan hanya suka ce malana bud ka ba mu da wurin hiran ba nan ba ka dubi duk wani dandali ba a lungu yake ba duk wani dandali wurin hira da tsegumi ha yanzu da ake yunwa inda ake shan koko da la'asar ana cin wara ka je ka gani za ga cewa bakin hanya ne inda mutane ke wucewa to annabi ya ce to tunda dai dole ne sai kun zauna to ku zauna din amma kuma ku baiwa hanya hakinta. ba ruwanka da mutane sannan duk inda kaga wani sharri zai faru kuma dole ka hana din da kaga wata kwalba ta fashe yaron ya wuce dole ka tashi ka tsince ta ka share in kuma ba haka ba to koma gidanka malam yake Allah madaukakin sarki yake cewa ya'izukumullahu an ta'udu mislihi abadan in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne Allah ne muku wa'azi kar ku koma ga irin wannan ɗabi'a to kaga kai yanzu da wa'azin ya riske ka in baka taba yi ba to kar ka yi kenan tunda ka ji waɗanda suka yi ma Allah ne musu wa'azi in dai su mu'mine ne sannan wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah madaukakin sarki kuma zai ci gaba da bayyana muku ayoyi zai ci gaba da muku sharhin dukkan matsaloli wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma gwani ne imam al-qurtubi yace itabul li jami'il mu'minina wannan kuma zargi ne gaba ɗayan mu'minai ya shafa wancan zargin an yi wa waɗanda suka yi kazafi ne a inda Allah madaukakin sarki yake kwabar su to wancan zargin ya shafi waɗanda suka yi ne nan kuma Allah yana kwabar dukkan mumine ne yana zargin su in dai ku mumine ne to kar ku sake yin haka in ba ku taɓa ba to kar ku yi ai kana yan bagi alaikum an tunkiru in dai mumine ne ku in ka muku irin wannan labari sai ku karyata wala ta'atahu ba'dukum min ba'd ala jihati al-hikayati wan naqal kada ku rinka yada waɗannan irin labarai wa an tunazzihu Allah ta'ala an an yaqa hadha min zawji nabihi alaihi salatu wassalam kuma ku tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga ya afkar da mata annabi a cikin wannan domin in haka ta faru kaddara ce daga Allah inda haka ta faru to ku dubi Allah zai wa annabin shi irin wannan abin ko kun fahimci yana fassara mana ma'anar subhanaka hadha buhtanun azim wato tsarki ya tabbata ga Allah Allah ba zai wa annabi wannan cin mutuncin ba domin Allah ya bar mata annabin shi ta yi lalata tsarki ya tabbata ga Allah Allah ba irin wannan azalibi bane Allah ba zai haka ba wa an tahkumu ala hadhihi almaqala bi annaha buhtan wannan magana kuma ku ce maganar banza ce shi ne malam sai ya ce wa buhuta ne an ƙala fil insani ma fi Abin da ake nufi da shi shine ka faɗi abin da mutum bai yi ba shi yasa ainihin aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ce gulma annabi ya ce a haka ma kira. abin da ɗan uwanka ya aikata sai ka ambata a halin yana kyama haka yana shan giya yana zina yana sata hakikatan wannan ba tantama ba in ka faɗi zai so ba zai so ba to kayi gulma sai suka ce a ah, to ya manzo Allah fa in lam yakun fi abinda nake faɗi in kuma ba haka bane fa sai ya ce faqad bahattahu to kayi mishi buhutu to menene buhut shine ka faɗi abinda mutum baya yi malam yace wal ghiba an yuqala fil insani ma fihi kunji gulma ita ce abin da ya tabbata mutum yana yi ka je ka faɗa wa hadha ma'ana mana qad ja'a fi sahih al-hadith an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ta zo a cikin ingantaccen hadisi wanda al-imam muslim ya ainihin ruwaito shi thumma wa'adhahum ta'ala fil 'audati ila mithli hadhihi al-hala sannan Allah madaukakin sarki ya wa'azantar da mu'minai akan waɗanda suka yi kasu koma waɗanda ba su yi ba kuma kasi mala ya ce alhamisatu ashira ƙaulu in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne Allah ba ya faɗi haka ne yana shakka imanin ku ba yana cewa ne wannan halin bai dace da halin mu'minai ba dan haka mala yake cewa tawqifun wa ta'kidun kama taqulu yanbaghi laka an taf'ala kaza wa kaza in kunta rajulan in dai kai namiji ne ya kamata to kai kaza yana shakkan mazakuntakarka ne a yana ƙara zaburar da kai ne in dai kai mumini ne to kaza ya kamata kai kaza kuma bai kamata kai ba السادسة عشرة قوله تعالى يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعني في عائشة لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إرضه وأهله وذلك كفر من فاعله Allah ya nemi kuwa azikar ku sake komawa ga irin wannan hali har abada akan Aisha din ne ko kuwa akan wata daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam domin in Aishan ce ma idan matar Annabi ce kowa ce ce kai wa haka to ka cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam cutar da Annabi kuwa kafirci ne wanda babu kamar shi السابع عشر قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول من صب أبا بكر وعمر أدب ومن صب عائشة قتل wani babban malami mai suna ainihin hishamu dan ammar almajirin imam malik ne ce naji malik yana cewa wanda duk ya zagi abubakarin da umar to allah dabtar da shi a yi mishi abin da lallai jikin shi zai bashi saƙon cewa ya zagi manyan mutane wa man sabba aisha ta kutila wanda kudi ya zagi aisha to a kashe shi kun ji fatawa imam mali. imam mali ya ce li'anna allah ta'ala ya kulu domin allah cewa yake ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin man sabba aisha ta faqad khalafa alqur'ana wanda ya zagi aisha to ya saba wa alqur'ani wa man khalafa alqur'ana wanda duk kuwa ya saba wa alqur'ani to sai a kashe shi to sai kawo maganganun manyan malamai irin su al-imam ibn al-arabi a inda malamai duk suka kai suka komo lallai dai zagin Aisha yana daga cikin mummunan kafirci domin Allah ya tsarkake ta sai dai inda malamai suka dubi abin idan zagin Aisha zagin Aisha kai da zagi kawai amma idan zagi ne wanda kai tsaye ko kuma ma'ana shi tana bayuwa zuwa ga wancan laifi da Allah ya tsarkake ta shine malamai suka tabbatar da cewa kafirci to wasu malamai su irin su Imam Malik cewa suka yi a'a ai duk irin zagin da zaka yi wa Aisha ba wani abu kake hararowa ba wannan abin kake hararowa ko an fahimta jama'a misali yanzu matar da take karuwa ce sai fada ya hada ka da ita sai ka ce karyar banza yau mai kuma ba sani ba mudin sai ka tafi yanzu mai kake ishara kana ishara zuwa ga wancan halinta na karuwanci to ita Allah bai tsarkake ta ba to Aisha Allah ya tsarkake ta idan ka faɗi wani zagi a kanta menene zagin nan zai fassaru zuwa gare shi suka ce zai fassaru zuwa ga wancan kazafi da Allah ya tsarkake ta don haka a jimillanci imam mali ya ce kowane zagi kai wa aisha to kafirci su imam shafi'i kuma abin da suke gani a'a idan zagin yana bayuwa kai tsaye zuwa ga wancan zargi to ka kafirta idan ba kai tsaye ba ne amma ishara zagin yake zuwa ga wancan zargi nan ma ka kafirta amma in zagi ne gama garin zagi kai wa aisha to wannan ba a danganta kafirci zuwa gare ka amma su imam malik da sauran waɗanda suka bi bayan shi daga cikin almajiran shi da sauran malamai abinda suke gani irin wannan tsarkakakkiya da harshen allah a cikin littafin allah da sunnar manzan allah to ba ka ba zaginta ina fata an gane wannan shine abin da yake daidai insha Allah الثامنة عشرة قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع alfahisha. Allah maɗaukakin sarki ke cewa lallai waɗanda suke sha'awar munanan ayyuka su yaɗu da alfasha ta yadu a cikin muminai fillazi na cikin muminai maza da mata mala ya ce wal muradu bi hadha lafzi al'ami aishatu wa safwan radiyallahu anhu waɗanda suke sha'awar a yaɗa duk wata jita-jita da duk wani sharri wanda zai ɓata sunan muminai maza da mata mala ya ce a nan allah maɗaukakin sarki na ishara ne zuwa ga aisha da kuma ainihin wannan mutum safwanu da aka zarge su yo amma lafazin alkur'ani kuma yana kaiwa ga dukkanin wanda al'amari ya shafa tunda dai allah ya ce fillazina amanu to ai ba aisha ce da safwan kaɗai muminai ba haka muminan kowane zamani haka muminan ko'ina kana sha'awar a ɓata sunansu a lalata sarirarsu a lalata tarihinsu da mutuncinsu game da cewa mazinata ne su ko masu luwaɗi to kana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yi wa alkawarin azaba duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kashi na mala yace wa kad bayyana annal hadda lil mu'minina kafara mala yace dama a can baya ai mun bayyana cewa wanda duk yayi wani laifi daga cikin muminai in aka yi mishi azaba a nan duniya domin yana ƙarasa fasarar lahum azabun alimun fi duniya a nan duniya akwai azaba mai raɗaɗi sai ce alhad shine haddi wa fil akhirati azabun nar a lahira kuma akwai azaba wuta ainil munafiqina fa huwa makhsusun idan munafukai ne a nan duniya ai musu bulala lahira kuma su tafi wuta idan muminai ne a nan duniya a yi musu bulala lahira kuma su tafi aljanna an yafe musu domin haddin da aka yi mishi in mumini ne to ya wanke dukkan zunuban shi sai mala ya ce domin mun yi bayani a baya cewa shi haddi kafara ne idan har aka taba wa mutum haddi to ya kankare dukkanin zunuban shi tsarki ya tabbata ga Allah mamakin Allah na yi wani bako cikin makon nan har zuwa shekaran jiya yana wuri nan yake ban labari garinsu ɗaya da wancan mutum da aka yanke wa hannu lokacin shari'a yarima a zamfara ya ce wallahi gagararren mutum ne amma lokacin da har ya yadda aka kama shi aka karanto mai ayo aka karanto mai hadisai duk wata kofar rago an bude mishi dan ya kauce ya ce a laifi yayi aka ce to gafa za a katse mishi hannu ne ya ce a waye ce a katse mai hannu aka ce Allah ya ce ya yadda duk yadda za a yi ya ce bayan an yanke mishi hannun nan duk duniya ta zo gurin shi turawa sun zo an zo da kayan an zo da komai ya ce a za a goyi bayan shi da lauyoyi daga kaza ya ɗaukaka ƙara a kan yarima ya ce a ba yarima ne yanke mai hannu ba Allah ne kuma laifi ya tabbata ya yi karfin imani kuma ikon Allah shekaran jiyajiyan nan fa mutumin nan jiyajiyan nan ne masu kabar gidan nan jiya asabar eh shekaran jiya juma yake cewa har yanzu mutumin nan ya gyara ya zama mutumin kirki amma a dafa sunan shi kare garki kare garki inda ya tasa garken ka a gaba ko sai ya kare shi kap da a ce mutane sun san falalar da ke cikin shari'ar Allah da sai sun gane cewa aiki da shari'ar Allah ya fi iska da mutane suke shaƙa wannan magana ce da ibn al ya fara sharar fage da ita a juz'i na biyu na littafin shi miftahu daris sa'ada alherin da shari'a take samar wa mutane ya fi alherin da iskar da jama'a ke shaƙa yawa saboda zai kawo zaman lafiya da lumana yanzu ko da ba a samu wani abu ba a jihar zamfara a nahiyan nan da wancan mutum ya gallabe su ya zama shari'a ta yi maganin shi ta haka amma ka duba 'yan fashi da ake kamawa ake kashe su a ƙasar nan da yake ba a ƙarƙashin dokar Allah ba ne ba a ƙarƙashin dokar Allah ba ne ana kashe su ne a ƙarƙashin dokar mutane har yanzu abin ya kasa samar da mafita ko kun fahimta domin Allah na da ƙa'ida. zukatan bayi a hannun shi suke to in kuka bi Allah sai Allah ya lausasa zukatan bayi shikenan sai ga abin da ya zama barazana a wani wurin sai ku ga shikenan Allah ya sauƙaƙe muku shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye وقال الطبري معناه إما تمصرا غير تائب imam at-tabari ko sai ce a da ayan nan take cewa za a azaba a nan duniya mai raɗaɗi za a azaba a lahira yace ana nufin bayan an yi wa mutum haddi sai kuma ya doge ya ci gaba da yin wannan laifin to shine kuma zai haɗu da azaban lahira ko da ba munafiki bane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sannan da yake cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah maɗaukakin sarki shine ya sani ko ainihin ba ku sani ba to ne malam ya kawo bayanai dangane da lallai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya san irin azabar da ya tattalawa bayin da suka ainihin saba mishi sannan almufiyatu 20 lamba ta 20 wato matsala ta 20 yace qaulu ta'ala ya na amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku jama'a kakkurin abin hanyoyin shaidan to nan ma ya tattauna mai ake nufi da hanyar shaidan ma'ana duk wani abu wanda ya saba wa Allah to wannan matakaiya ne da waɗanda za su kai ka zuwa ga bin shaidan to sannan alhadiyatu wal 20 qawluhu ta'ala wala ya'tali ulul fadli minkum nan kuma dangane da masu falala wadatattu alhazan birni masu mutunci masu wadata to dan an bata musu rai kasu ce za su daina sadaka ko zakka ko alheri ko sadar da zumunci duk wannan yana nuna tarbiyyarka ake in dai dan Allah kake to bacin rai da wani zai maka to ba zai sa ainihin ka ce kuma ka fasa ba الثانية aya في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان la لا يحبط amala. to wannan aya kuma tana nuna cewa kazafi ko da ike babban zunubi ne sai dai ba za a ce ya bata ayyukan ka gaba daya li'anna Allah ta'ala wasafa مصطحا بعد قوله بالهجرة بعد بعد قوله بالهجرة والإيمان domin mistah da ya rinka yada wannan maganar Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da me bayan hijira Allah ya siffanta shi da imani kaga gashi yayi laifin ana so a ce maka ne kazafi ba laifi ne da in kai za a ce shikenan ayyukanka sun ɓaci ba kenan kafafi ba ridda bane domin in ka ce a to ai an ce wanda yawa Aisha ai a lokacin da ya mata Aisha bata samu waccan darajar da ta samu a yanzu daga baya ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan laifin da mustah yayi duk da laifin amma Allah bai kawar da darajar imani ko kuma darajar hijira a kan shi ba sai ce wa kazalika sa'irul kaba'ir wala yuhbitul a'mala gairu shirk in ba shirka ba ba abin da ke bata ayyuka qala Allah ta'ala Allah yace la in ashrakta la yahbatanna amaluka in har ka sake kai shirka to aikin ka zai bace الثالثة والعشرون من حلف على شيء لا يفعله فرعى فعله أولى منه أتاه وكفر عن يمينه إذا متنيلن صور بزي كذابة سيكم يجي يدين شيء في داتشوا سيئي أبو نيسو سيئي كفارة aw kaffara an yaminihi wa atahu ko kuma ya fara yin kafara sannan sai ya je ya aikata abu kama kaddama fil ma'ida wara al fuqaha anna man halafa an la yaf'ala sunnatan min as-sunan aw manduban wa abada zalika annaha jurhatun fi shahadatihi kun ji wata magana malaman fiqhu suka ce idan kai rantsuwa da Allah ba za ka aikata wata sunna ko mustahabbi ba misali yanzu kada yatsa a tahiya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali zaman jilsatul istiraha a sallah sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce na rantse da Allah ba zan sake kada yatsa a sallah na rantse da Allah ba zan sake yin jilsatul istiraha ba na rantse da Allah ba ni sake daga hannuna a sallah misali kuma da ya wannan rantsuwar sai ya daure ta da cewa har abada malamai suka ce to wannan fa yanzu ba magana ka fara ma ake ba tukuna yanzu wannan mutumin ma bai halatta a karbi shahada shi ba in ya bada shaida bai kamata a karba ba zakara Hulbaji baji fil al-imam baji ya faɗi wannan magana a cikin littafin al sharhi ne na ainihin muwatta imam malik الرابعة والعشرون قوله تعالى ولا يأتلي تويتش قبدا عينهن تتونا ولا يأتلي أولو الفضل بنا الخامسة والعشرون ألا تحبون أن يغفر الله لكم ma'ana ku ba ku son Allah ya gafarta muku ai kamar yadda kuke son Allah ya gafarta muku kuma ku rinka gafarta wa bayi mana as-sadisatu wal ishiruna qala ba'd al arja ayatin fi kitabillahi ta'ala min haisu. lutfullahi bil qadhafa al hadha malamai suka ce wannan aya a cikin littafin Allah babu wata aya wadda tafi kowace aya jan hankali zuwa ga ainihin wato waɗanda suka saba wa Allah madaukakin sarki ka duba inda yadda Allah madaukakin sarki ya tausaya wa waɗannan waɗanda suka yi wa mata annabi ƙazafi a kansu ne har Allah yake cewa masu falala da suka yi fushi ba za su ciyar da masu kazafi ba ya ce haba ku ba ku san falala Allah ne ba ku san rahama Allah ne ba ku san gafara Allah ne a kan suwa a kan ada a kyautata waɗannan don haka kenan Allah maɗaukakin sarki in kai laifi ba wai Allah ya yi kwandemin ka ba ne a'a Allah cewa yake gyara ka taho a ci gaba da mu'amala ina fata an gane وقيل أرجع آية في كتاب الله عز وجل قوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا to duk wannan tattauna ce ta malamai as-sabi'a wal 20 ta 27 in ba kuma ta ba dama mun tattauna cewa qurtubi ya ce 28 sai dai 27 aka samu an yi utu din nan shine ya tsaya ya tattauna waɗannan bayanai insha Allah to sai wasu ayoyi da ne mana alƙawari waɗanda suka shafi kazafi waɗanda ke cikin wannan sura ta ainihin suratul nur na daga cikin ayoyin nan akwai ayar da ke gaba da wannan ita ce innal ladina yarmuna al muhsanati al mu'minat lu'inu fi duniya wal akhirati wa lahum azabun azim waɗanda suke jifan mata waɗanda suke katangagu waɗanda sun gafala ma game da abin da ake faɗi wata ma a cikin 'yan matan ba ta ma san me ake nufi jima'i ba wata sha'awa ma ba ta taɓa kaɗa mata ba wata ta gafala ma bata ma san kana zaginta ba almu'minat masu imani Allah ya ce lu'inu fid dunya wal akhirah waɗannan masu zargin ire-iren waɗannan mata an tsine musu albarka tun daga duniya ainihin allahira shi ne kurtubi yake cewa malamai sun haɗu ala anna hukumar la muhsinin fil ka hukumar muhsanati kiyasan wasu ma'ana nan allah maɗaukakin sarki magana dangane da mata waɗanda suke masu mutunci masu imani waɗanda ba ruwansu da abin da ake magana a kai ko kuma abin da ake danganta su zuwa gare shi to shin wannan ya shafi wanda ya kazafi ne ga mace kawai banda namiji a a hadda namiji sai dai galibin kazafin zina ya fi yawa akan mata sannan galibi kazafi na luwaɗi akan maza ike da wahala ka ji ane mata in ba yanzu ba ƙazafi na maɗugo kafin ka ga an dubi mace an ce tana maɗugo ko a yanzu ɗin an fi duban maza a ce suna yin ainihin luwadi to in aka dawo ɓangaren mata kuma kafin ka ji an danganta zina zuwa ga ainihin namiji an faya danganta zina zuwa ga mace to saboda haka da Allah madaukakin sarki tashi sai magana dangane da mata amma malam yake cewa a'a har waɗanda suke maza ma in kai musu kazafi matukar kazafi ne kai musu to babu shakka ya shigo cikin tattaruwar waɗannan ainihin maganganu da ake yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji wannan aya kenan wadda yake sauran bayanai na azaba ne Allah madaukakin sarki ya rinka jerantowa wanda zai wa masu yin kazafi bayan da yake cewa lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim masu yin kazafi ga mutane masu mutunci mata da mazan su kenan to Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka a duniya da ainihin lahira kuma ya musu alkawarin babba azaba yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu ranar da tsinuwa za ta tabbata gare su kuma azaba mai girma ta kai gare su ita ce ranar da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu ma za su yi shaidan mugun aikinsu ina fata an gane yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq a ranar ne Allah zai musu sakamako na gaskiya abinda ake nufi da din kenan an a ranar za su samu sakamako na gaskiya shi yasa na daga cikin sakamako na gaskiyan harshe dai shine uwar gaba wajen kazafi to sa'an hannu da kafa kuma su suke taimaka wajen tafiya da yada duk abin da ake faɗi na kazafi din sai Allah madaukakin sarki ya tattaro su ya keɓance su da azaba sannan wa alamu anna allaha huwa al mubin a lokacin kuma za su san cewa Allah madaukakin sarki shine gaskiya ta haƙiƙa to jama'a kun ji wannan kenan to muka koma can baya kuma kamar yadda nake faɗi dai a cikin ita wannan sura ta ainihin abin nan suratul nur aya ta hudu da Allah maɗaukakin sarki ya yazo yake cewa wallazina yarmuna al-muhsanati sun lam ya'tu bi arba'ati shuhada kun san mun yi isharar wannan ce waɗanda suke duban mata masu mutunci su jefe su da zina kuma su gaza zuwa da shaidu fajliduhum na jalda ku yi musu bulala tamanin irin waɗannan mutane wala taqbalu lahum shahadatan abadan kuma har abada ka karbi da su wa ula'ika humul fasiquna waɗannan sune mutanen banza illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan sun yi wannan ƙazafi an yi musu bulala sannan suka tuba wa aslahu kuma suka gyara halinsu fa inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ne to al-Imam al-Qurtubi ya ja numfashi kwarai da gaske dangane da wannan mas'ala kwarai da gaske na daga cikin mas'alolin da ya tattauna a ƙarƙashin wannan mas'ala ita ce sharuɗa dangane da wanda zai ƙazafi shin kowa ne zai ƙazafi a mishi wannan hukunci na bulala ma'ana yaro ɗan ƙarami ko mahaukaci ko mai bacci yana cikin haziyar yana cikin magagin bacci sai kawai sai aka ji yana faɗin maganganu game da wani shikenan za a iya hukunta shi malam yake cewa lilƙazafi shuruɗun shurutun 'inda al ulama malamai suka ce ƙazafi yana da sharuɗa guda tara shartani fil shi wanda zai ƙazafin sai an dubi ya cika sharuɗa biyu wa huma al hankali da balaga yana da hankali ya balaga a ya balaga sai dai mahaukaci ne kowawa ne irin galagala din nan ko an fahimta ko kuma a'a ga hankali tsaf yana da shi sai dai kuma bai balaga ba li'annahuma aslat taklif li'annahuma aslat taklif saboda waɗannan abubuwan guda biyu su ne asalin da shari'a ta dogara da su wajen ta kallafa mutum idin taklifu saqitun dunahuma mutumin da bai da hankali ba shi da ainihin bai balaga ba shari'a ta fada akan shi don haka duk abin da yayi ba za a ainihin wato hukunta shi ba sai dai anan ku lura idan mahaukaci ne shi kenan amma idan yaro ne wanda yana da hankalin shi sai dai kuma bai balaga ba ne ba za a yi mishi wannan hukunci na bulala tamanin da kuma sauran abubuwa da aka ce ba amma za a iya mai abin da zai zama jan kunne gare shi to babu ta'zir maftuhun amama alqadi wal hukam Alƙali da shi da wanda yake hukunci a hannun shi to wannan zai iya duban me ya dace a yi na horo wa shartani fi shay'il maqdhuf bihi to sannan sharuɗa guda biyu daga cikin taraɗin nan suna komawa kan abin da za a yi ƙazafin da shi don ba komai ne ake kira ƙazafi ba don ka zo ka ce wani ɓarawo ne ko ka buga a jarida cewa wani ya cinye maka fili eh? ba za a je ne a yi maganar kazafi ba anan ba kazafi ba ba kowane laifi ne kake danganta ga mutum a ce kazafi ba sai ce wa huwa ay yaqdhifa bi wat'ihi bi wat'in yalzamuhu fihi alhad wa huwa az-zina aw al-luwat kazafin da mutum zai a ce yayi kazafi shine ya jefi mutum da daukan azzakarin shi ya saka a cikin farji wanda zai hukunta haddi kenan yanzu inda za ka wuce ka ce na gawa ne yana rungumar wanci ko kun fahimta? yanzu wannan ba za a kira shi kazafi ba kai ba za a yi maka bulala ba kenan abin da ake nufi da wata'u saduwa a Zakari ya shiga cikin farji to ka faɗi wata kalma wadda za ta hukunta haka ce na gan shi yana saduwa da ita mai bahaushe yake nufi da wannan na gan shi yana saduwa da ita jima'i ake nufi to da ike waɗannan kalmomi ne waɗanda sukan ɗauki kurmar ma'ana lokacin da ma'iz ya zo ya ce annabi ya yi zina sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kau da kai har sai da annabi ya faɗa mishi wata kalma wadda bahaushe in ka ji ya faɗe ta to yayi kat kenan annabi ya ce ko dai runguma ta kai ce a sumbanta ta kai kisin din ta kai ce a me kai ya ce kaza sai annabi ya ce ka cita ne sai ce eh sai annabi ya ce ku je ku yi mai haddi wannan na yi muku da hausa ne me kake ji yanzu akwai wani dictionary na hausa kuma da zai an gama to haka in ya ce na gan shi yana gogar jikinta wannan ba kazafi ba ne na gan shi yana saduwa da ita wannan kazafi ne don ma'anar wannan kalmar jima'i ko kun fahimta jama'a to abinda kawai za ka yi kazafin da shi ya hukunta kalma ce da ke zuwa ga zina ko luwaɗi kunji zina ko luwaɗi auyan fihi min abihi ko kuma ya kore shi daga uban shi to korewa daga uba kuma a hausa akwai rikita-rikita kagan aka ce wane shege ne wane shege ne da hausa yana nufin wanda bai da uba bastard to kuma bahaushe yana yin zagi da wannan kalmar zagi kadai a ce shege wani ikon Allah kuma bahaushe yana yabo da wannan kalmar ya ce shegewa ne to kaga anan shi yasa yana da kyau yanzu da aka matsa duk wanda zai alƙalanci sai ya kware da harshen larabci saboda ya iya wa fahimta shari'a kyakkyawar fahimta to idan kuma a wurin wasu al'umma ne fa sai ya kware game da yarensu da al'adunsu saboda ta iya yiwa a yarensu in sun ce kaza kaza suke ne yanzu ku dubi bambancin nan ne kawai da ina da kafancan kaciye kwai zankuwa in ka dubi yar kafancan ko kaciya ko ina ne ka ce na san ki sai ta ce kwat karyanka ko kun fahimta na san ki to mu kuma nan zage-zagen arewa kenan za a ce zai haɗu da ita ya ce na santa ai na san ki ta ce a ina ce a wuri kaza to amma kana haɗuwa da baka tafiya ko kaje ko yar jaba ka ce na san ki sai ta ce kwat karyanka wato yawa sai dai ka ce na waye ki to mu kuma kaga a wurinmu na waye ki gwaranci ne na waye ki <laughs> kun ga tsarki ya tabbata ga Allah dan haka kaga idan kai ba zazzagin nan zariya ne aka tura ka alƙalanci can wajen kaciya to kaga sai ka natsu tukuna in ba haka ba za ka yi ta yanke hannun mutane ko kai ta kai su kurkuku da wasu kalmomi waɗanda mai yiwa ba abinda da kai kake fahimta ba shi yasa yana da kyau kwarewa game da harshe da sanin al'adu da ɗabi'un mutane da ainihin makamantansu da kuma sanin menene mutane suke ciki wai a cikin english literature ne suka ce wai akwai wasu turawa na eskimo din nan can wajen da ake kankarar sanyi din nan inda mutum zai iya wayar gari ya daskare shi da kanshi saboda kankara ko kofar shi sai ya sare da gatari irin dai wurare masu sanyi haka to shikenan kun ga su rayuwarsu gaba ɗaya kullun cikin sanyi suke suna neman ɗimi ne suna neman zafi ne ran nan sai missionaries kiristoci suka je musu wa'azi suna ta wa'azi sai suna cewa to ga bai bushara ya zo ƙarshen duniya annabi isa idan ka bi shi zaka samu rahama idan baka bi shi ba kuma zaka samu azaba sai suka ce eh, zaka samu wuta sai suka ce da masu wallahi sanyi ya dame su wuta suke ne dan haka ba za su bi ba gaskiya wallahi sanyi ya dame su da ma wallahi dimi suke ne riga <laughs> ga irin wannan ko Allah ya kiyaye aga wani professor mu na turanci yace suna karatu a ingila sun je siyayya da nyamuri ne to yace suna karatu ne sai suka je siyayya shi da wani abokin shi sai bature ya sai ta bashi receipt sai ta ce thank you love you sai dakata thank you love you eh, ah, she loves me sai malamin ya ce kai zo mu tafi kai baka san al'adarsu ba ta ne maka godiya ne kawai thank you love you shi bahaushe da ya ji ai dan afirka da ya ji love you to i love you da ya sani wadda ke jikin <laughs> thank you love you to dole ne ka yi kokari ka san al'adun mutane ka duba ikon Allah an ka tafi Sokoto ka ce mutum guntu gajere ake nufi kana tawowa Kano ka ce guntu barawo kenan ka gaba Kano ka ce guntu to ka ce mishi barawo to a Sokoto kuma shikenan gajere sai ka ji kawai ba sako yana cewa kawan ga guntunga kawan ga guntunga to ka baka ne albarkar shehu to kaga aiki ya zo <laughs> Allahu akbar to kun ji bayanin da malamai suka yi idan ka kore ɗa daga uba ka ce kai wane ba ubanka ba ne to waɗannan su ake nufi ƙazafi jama'a sai malai ce duna sa'ir ma'asi banda sauran laifuka dan ka ce mutum barawo ko dan ka ce mutum dan ta'adda duk waɗannan ba ba wai ana cewa kai bane amma ana cewa ba sa ɗaukan hukuncin kazafi wanda aka ce za a yi bulala tamanin dan muna magana ne akan fajliduhum na jalda to wa ake wa bulala tamanin sai wanda ya kazafi ta hanyar cewa na ɗan luwaɗi ko kuma wance 'yar maɗigo ko kuma wane mazinaci ko ɗan zina to sai malam ya ce wa khamsatun fil maqdhuf to shi kuma wanda za a yi wa qazafin fa shi ma ba kowa ake wa qazafi qazafi ya tabbata ba kun ji dai sharuɗa biyu dangane da wanda za a tuhumta da qazafi sai ya cika su sharuɗa biyu dangane da qazafin sai ga zina ko ga luwaɗi kawai to sharuɗa biyar kuma cikin tara suna komawa akan wanda za a yi wa ƙazafin wahiyar aqal shi wanda za a yi wa ƙazafi ko wanda za a yi wa ƙazafi ta zama ko ya zama yana da hankali wal bulugh ya balaga wal islam ya zama musulmi wal hurriya ya zama kuma ɗa ba bawa ba wal iffa anil fahisha allati rumiya biha sannan kuma ya bayyana cewa kamamme ne daga wannan laifin zina ko luwaɗi wanda ainihin aka jefe shi da shi ma'anar wannan kenan kaga sai ya zama mai hankali ne ba mahaukaci ba kenan idan kaiwa mahaukaci ko yaro karami ko kafiri ko bawa ƙazafi ko kuma wanda laifin ya bayyana har an hukunta shi laifin ya bayyana har an hukunta shi sai ka ainihin wato jefe shi da wannan abu to wannan ba za a iya cewa kayi mishi kazafi ba sai dai a koma kuma zuwa ga wani hukunci na daban amma dai in dai kazafi ne da ake magana bulala tamanin to ba za a yi mishi ba sai ke cewa kana afifan min gairi ha amla ta iya yiwuwa bai kame daga sata ba bai kame daga shan giya ba amma dai kaman mene game da zina sai ka jefe shi game da zina kenan yanzu kasantuwar shi mashayin giya bai baka damar ka jefe shi da zina ba kasantuwar shi barawo bai baka damar ka jefe shi da zina ba ko kun fahimta jama'a wato jifan mutum da zina ko jifan mutum da luwaɗi to ruguza mutuncin shi ne gaba daya ko kun fahimta jama'a sai ce wa inna ma sharatna fil maqdhuf al aql wal bulugh kama sharatna huma fil qadhif wa in lam yakuna min ma'ani al ihsan li ajli an an al hadd inna ma zajr al idha'a bil mudarra al dakhila ala al maqdhuf wa la المقذوف ala man adima al aql wal bulugh ta iya kace to yanzu yaro da mahaukaci su ba komai an yi musu kasafi a abinda ake cewa ai dama za a yi kazafi ne don a zuba da mutum mutunci to yanzu yaro karami har yana da wani mutunci da za a ce a mahaukaci har yana da wani mutunci wanda za a ce an danganta zina gare shi za ta cutar da shi iz la yusuf alwata fihima wala minhuma bi annahu zina domin mahaukaci da yaro ko da sun yi wannan abin a shar'ance ba za a kira shi zina ba domin zina sai wanda yake da hankali zina sai wanda yake baladange kenan mahaukaci ko da yayi to ba zina kenan ba yaro ko da yayi ba zina kenan ba saboda ba su cika sharuɗan da za a danganta zina gare su ba Allah madaukakin sarki kiyaye sannan sai malam ya kawo su mas'aloli cewa al-khamisa ittafaqa al-ulama ala annahu idza sarraha bizina kana qadfan wa ramyan mujiban lil hajj fa'in arrada wa lam yusarrih fa malik wa wata mas'ala ita ce muka fara ishara idan ka fito karar ka ce wance mazinaciya ce to za a yi maka haddi to in ka ce karuwa ce fa imam mali ya ce shi ma zafi ko kun fahimta jama'a saboda mai ma'ana karuwa mazinaciya kawai wato ko da baka fito karara ka faɗi laifin ba sai ka danganta ta zuwa ga masu aikata laifin shikenan to a nan ne zan cike muku da kissa da na daɗe ina faɗa muku qadiyar imamu malik wadda ita ta ja ake wa maliku kirari la yufta wa malikun fil madina a zamanin imam malik ne aka samu wata tane wa gawa wanka da ta zo daidai farjin sai ta bugi farjin haka ta ce da wahala wannan farjin bai zina ba da wahala wannan farjin in bai zina ba sai hannu ya makale a jikin farji aka yi juyin duniya duk jike-jike da tofe-tofe duka hannu ya ƙi fita daga farji to kaga yanzu ana wata gawa take. ana fama da ya za a yi wa gawa wanka to yanzu kuma ana faman ya za a raba hannun mai wanka ne daga farjin gawa duk malaman madina aka yi musu fatawa kowa ya ce gaskiya karatun shi bai kai ba bai ma taɓa ganin wannan fatawar ba sai aka tafi wurin imam malik sai imam malik ya ce to aje a zo da matar to kaga wani sabon aiki kuma ke ne sai dai a ɗauko a kori kura kuwa malanke ke aka zo da su wurin imam malik imam malik ya tambaye ta baiwar allah ba ki faɗi komi ba sanda kike mata wanka ta ce ba wani abu da ta faɗi sai dai kawai ta bugi farjin ta ce da wahala bai zina ba sai mamali ya ce kin ji abin da ya faru ki ya ce kasafi ne <laughs> da wahala farjin nan bai zina ba ya ce kasafi ne to yanzu akar makallawa ya za a yi ce a mata bulala tamanin cike nan a ne mata bulala ta tamanin ɗin nan sai hannun ya fita shine sai suka koma suna cewa la yufta wa malikun fil to daga yau kan ba wanda zai sake mana fatawa kuma ko karatu malikun a madina saboda eh, lokacin da ta rikice ana neman ka da ka warware mana baka warware ba sai yanzu da imam mali ya warware kuma zaka zo shine sai suka mai da abin sai zama salam magana la yufta wa malikun fil sai zama ko da kana gaban malamin ka ne wani ya maka tambaya sai ka ji kana cewa la wa malikun fil madina ai ba a fatawa kuma maliku yana madina wannan magana tana nan a cikin littafin zadul muhtaj sharhi na littafin al-minhaj na al-imam nawawi ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka ta taba ganin littafin mai macin haka tafan namu ne duk idza zulzilatil ardu jitta ta girgiza mana su Allah kiyaye jama'a kun ji waɗannan matsaloli waɗanda da su ne za mu rufe insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki kiyaye sai dai ko malamai suna cewa ainihin wato mafi yawancin malamai suna cewa wanda di yayi kazafi ga wanda ba musulmi ba daga cikin ahlul kitabi namiji ko mace to babu ainihin wani haddi a kan shi to amma idan bawa ya kazafi ga dafa shi ba bulala tamanin za a yi mishi ba suka ce za a yi mishi rabi ne shi ne bulala arba'in kenan hakanan kuma idan ɗa yewa bawa shi ba bulala arba'in ɗin ba ma za a yi sai dai a yi mishi wani abin daban ina fata an gani Allah madaukakin sarki kiyaye nan man qadhafa mamlukahu bizina uqima alayhi alhad yawm alqiyama illa an yakuna kama qala amma in bawon ka ne kai mishi abin nan to ka sani ranar alkiyama ne za a yi maka haddi sai dai in ya tabbata abin da ka faɗi akan shi in gaskiya ne to Allah ya tsare jama'a nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi matsala ta a wannan kazafi da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da ƙarshe ga waɗansu tafai da nake muku fatan ku same su ku ainihin karanta su insha Allah ta'ala za su taimaka muku kwarai da gaske dangane da matsala da ƙadiyya Aisha mafi girman littafi daga ciki shine ainihin hadithul ifk hadithul ifk wanda al-Imam Abdul Ghani dan abdulwahid al-maqdis ya rubuta mai littafin umdatul ahkam shi ya rubuta wannan ya tattaro waɗannan hadisai ne dangane da wannan ƙazafi da sauransu salim ibn idin al-hilali shi ya ta haƙiƙin littafin shi kuma hayyewa littafin zai wato ya ƙarasa tattauna wasu matsaloli gashi azzailu ala juz'i hadisil ifk kana buƙatar ka karanta littafin a matsayinka na ɗalibin ilimi za ka ƙaru dangane da asayida aisha ko malamai sun yi rubuce-rubuce amma ga wani littafi mai suna shubhatun haula sahaba wa radda alaiha ummul mu'minina aisha ta radiyallahu anha na ainihin shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani wanda malam muhammad malullahi ya ainihin rubuta sai kuma malam aliyu tahatawi ya rubuta alfathul an'am fi bara'ati aisha wa maryam dangane da aisha da ainihin maryam da tsarkake su daga duk wani zunubi wanda za a danganta musu na ainihin zina sannan al'ahadisu fi haddil qadhf min min kutubi sunani as-salafi bi dawuda wa tirmidhi wa ibn majah takhrijuha wa bayani ahkamiha taqiq Khalid Abdurrazzaq Al'ani hadisan kazafi waɗanda suka zo cikin Abu Dauda da ainihin Nasa'i da Tirmidhi waɗannan littafai ka same su za su taimaka maka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a sai abu da fiqh sira insha Allah wa alaikum salam na eh na jin akan shaida da shaida haka wasu malamai suka ce dukkan wanda ya yi ƙazafi to wannan ba za a sake karɓan shaida shi ba har abada akan komai wasu kuma suka ce akan zina ɗin ce in ya zo ya ba da shaida magana mai nagarta daga ciki ita ce a kan komai ya ba da shaida ba za a sake karbe ba ba wai munasabar zina ba kadai ko luwani ma'ana ya zama mutumin banza sai dai inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa illal na kamu ko sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara to ana fatan in ya tuba ya zama mutumin kirki to shi kenan kuma za a dawo a ci gaba da mu'amala da shi a iya karban shi da shi Allah ya kiyaye babban malami professor zaid abdulkarim zaid ya ce almabhafu sadis fiqhu sira fi al ahzab ligid gabj malam ya ce wuri na shida a inda malam ke binciko mana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da yakin kungiyoyi ghazwatul ahzab yakin kungiyoyi an kira shi zuwa ga yakin kungiyoyi ne saboda dukkanin kafiran duniya suka bi suka mai da kansu kungiya kungiya sannan suka zo suka haɗu suka yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ake kiran shi yakin kungiyoyi za mu ji ƙarin bayani a haka a wani wuri kuma an kira shi da ghazwatul khandaq yakin gwalalo abinda ake nufi da gwalalo shine ramin da ya kewaye bayan ganuwa suna yin haka ne saboda idan suka yi wa gari katanga ko garu wato ganuwa to sai ya zama kuma makiya za su iya haurowa to sai su fafake gindin wannan ganuwa da rami wanda zai kewaya ramin kuma ba karamin rami ba rami ne wanda yake a tsalle ba zai iya tsallakuwa ba kuma in sun je can jikin ganuwar ba za su yi mai gaba ba na haka ko da tsalle kai ba za ka iya dira wani wuri da zai taimake ka ka hau ba sai dai in ka dira sai dai ka sake fada cikin ramin to shi ake nufi da gwalalo ina fata an gane gwalalo to da larabci ana kiran shi khandak to za mu zo mu ji yadda al'amarin ya faru jama'a menene tarihin annabi dangane da wannan yaƙi yaya ya faru yaushe ya faru a ina ya faru menene ya haifar da faruwar wannan yaƙi waɗanne darussa ne ke ƙarƙashin wannan tarihi na manzan Allah mai albarka dangane da wannan yaƙi wato samma ghazwatal khandaqi nisbatan ilal al-khandaq alladhi hafarahu al fiha ana kuma kiran wannan yaƙi da yaƙin gwalalo domin ana danganta shi zuwa ga gwalalan da musulmi suka haƙa wahiyar ta lallahu fiha ibadahul mu'mini a wannan yaƙi ne Allah ya jarabci bayan shi mu'minai wa ba'athal imana fi qulubi awliya'ihil muttaqin Allah ya tayar da imani Allah ya motsa imani a cikin zukatan masoyan shi masu tsoron shi wa azhara ma kana yubtiluhu ahlun nifaq a wannan lokaci ne kuma Allah ya bayyanar da munafinci da munafakai suke boyewa wa fadhahum ko wa fadhahum Allah madaukakin sarki ya kunyata su wa fazza'ahum kuma Allah ya razana da su thumma anzalallahu tabaraka wa ta'ala nasrahu sannan Allah mai albarka da ɗaukaka ya saukar da nasarar shi wa nasara abdahu kuma ya taimaki bawan shi wa hazama al-ahzaba wahdahu kuma Allah ya rugurguza dukkanin kungiyoyi shi kadai wa azza jundahu Allah ya taimaki rundunar shi wa radda al-kafarata bighayrihim Allah ya mayar da kafirai da bakin cikin su wa waqal mu'minina sharra kaidihim Allah ya tsare mu'mine daga sharrin makircin kafirai harma alaihim shar'an ko harrama alaihim shar'an wa qadran an yaghzul mu'minina ba'daha Allah madaukakin sarki a shar'ance da kuma a ikonce ya kaddara tun daga wannan lokaci kafirai ba su sake yakan muminai ba wannan shine yaki na karshe da aka yi muminai bayan shi ba a sake yakar muminai ba har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare bal ja'alahum al-maghlubi Allah madaukakin sarki ya sanya kafirai aka yi rinjaye a kansu wa ja'ala hizbahum humul ghalibin ko wa ja'ala hizbahu humul ghalibun humul ghalibin kuma Allah madaukakin sarki ya sanya tashi tawagar sune waɗanda suka yi galaba qala ibn ishaq babban malami muhammad dan ishaqa ya faɗi cewa kanar ghazwatul khandaq fi shawwal a cikin watan karamar sallah ne wato watan shawwal aka yi wannan yaki sanata hamsin min alhijira shekara ta biyar bayan hijira ku dubi yadda al'amari ya haɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi yakin banul mustaliq a cikin sha'aban farkon sha'aban bayan ainihin ramadan kawai annabi ya huta sai kuma ga waɗannan sun sake haro shi haka annabi ya rayu suna kawo mishi hari suna makirci kai ka zo ka ce wai za ka yi musulunci irin na annabi yanzu wai ba za su yi maka makirci ba ce sa matasa kafin ku shiga da'awa ta sunna ku ka zuwa kuna zama da masana kuna tambayar su menene suka karanto a tarihi ku rinka yin irin sunnar da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam don kai ba annabi ba ne don haka Allah ba zai maka irin yadda ya wa annabi shi ba da Allah ya azama aiko da annabi sai da Allah ya kewaya annabi zuwa wurin annabawa manya-manya annabawan gwagwarmaya irin su adam irin su musa irin su isa da yahaya irin su ibrahim da musa sai da ya je ya ji shawara daga gare su ya ji yaya abin yake Kan yanzu sai ka dogara cewa kana da digiri kana da masters ai kayo phd ai daga madina kake ai daga misra kake ai kai baka bukatar kowa kai kadai zaka zo ka kafa da'awa don haka da ka zo sai al'amari ya fara rikice maka dole ne kana buƙatar shawara kana buƙatar nasiha kana buƙatar a zaburar da kai kuma a gaya maka menene ake sa rai zai biyo maka baya ko an fahimta jama'a amma ka zo ka fara da'awa daga an yi maka barazana da 'yan sanda ko sojoji ko sss ko an yi maka barazana da za a tashe ka a gidan haya ko an yi maka barazana da cewa kai ba dan ƙasa ba ne shikenan sai ka ce ka daina shikenan kenan da ba za a yi da'awa ba da annabawa ba su yi ba ko kun fahimta me ba a gaya wa annabi shu'aibu ba me ba a gaya wa annabi lutu ba me ba a faɗi me amma sun daina kaji wancan wata fa na sha'ban ana can ana kulle kulle za a kawo annabi hari annabi da ya tabbata ya je maganin su sannan shawwal na shigowa kuma ga kafirai sun haɗu kaf duniya an kewaye manzan Allah yahudawa da kiristoci da mushrikai da 'yan buda da masu bautar shanu da masu bautar shuri duka suka zo suka kewaye madina kaf suka ce za su maganin shi ne gaba daya wannan shi ne yakin da za mu fara karanta, ko an fahimta jama'a hatta waɗanda suke da alkawari na zaman lafiya da yarjejeniyar amana da manzan Allah sai suka fita daga garin Madina suka je suka haɗa kai da waɗancan 'yan ƙasar waje don a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai sa manzan Allah ya ce to shi kenan wa'azi eh mun daina za mu tashi ma daga garin mu koma maka inda muka fito mu je mu zauna lafiya da jama'a mu sai manzan Allah ya tara sahabbai kawai ce to yanzu ya za a yi shine aka samu dattijan arziki salmanul farisi salmanul khair abu abdullahi ibnul islam ya ba da shawara daga nan ne aka haka wannan ramu <clears throat> da suka nuna wa Allah da gaske in ma kashe su za a yi sai dai a kashe su amma ba za su bar musulunci ba sai da suka gama shiri kap sai Allah ya aiko da guguwa za ka zo ka je duk sai ta watsa yin iska cikenan shi yasa ƙarshe sai Allah ya ce wakafallahu al-qital sai Allah ya lamince wa mu'minai cikenan ta zo shi kenan ɗayan ga wannan ya sheka a guje ce wannan iska irin ta adawa ce wa ba za a yi da mu shi kenan sai suka dafe hula wannan ya gudu wannan shi kenan can sai gashi mutanen maka sun taho ana ta harjaji baƙaƙen kafirai sai ga sun watse sai can bayan gari wata mace ta samu tutar su sai ta ɗaga sai kuma wani da ya ga tuta to tutar mu can sai tafi da rarrafe sai je na haki mace sahabbai yan jarida suka zo suka gano aka zo a gaya annabi annabi ya gaya wa hassan ya ce faɗi mana a gidan rediyon ka <laughs> shi ne ai media kowane zamani akwai midiya su a lokacin the most powerful media ita ce waɗannan points waɗannan waƙoƙi nan da nan ku sai ga gidan rediyon Hassan ya ɗauka ala abligh aba na anni mughalghalatan faqad bari halhifa fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdud dari sadatu hal imau ashe sun gani e to kenan, duk mutumin makka sai ba katabus don suna cewa almautu lal'ar da aima mutum waka a faɗi abin kunyar da yayi to gwamma ya mutu an gano ashe mace ce ta rike tutar mu e to mu kan ba an gama da mu sai suka yi shiru duk wanda ba musulunta ya ba a sake jin shi ba ya yi shiru me za ku faɗi ku maza ne abinda kuka gudu mace ta tsaya ta tsaye da tuta ku kuma ta shikenan yan jaridu sun ji an faɗi a gidajen rediyoyi wannan ita ce ghazwatul khandaq jama'a ibn ishaq yace wannan yaki an yi shi ne a shekara ta biyar wa sababu hadhihi ghazwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama lamma ajla banin nadir abin da ya jawo wannan yaƙi jama'a lokacin da annabi ya kori yahudawan banin nadir korarsu da annabi ya aimunji sun ci amana ne an ne yarjejeniyar zaman lafiya sai aka samu su ne manzan Allah makirci wasaru ila khaybara wa biha min yahud sai suka koma khaybara su banin nadir suka je can sai suka riski wasu yahudawa qaumun ahlu adadin wa jund waɗannan yahuda su kuma suna da yawa a can kuma suna da sojoji da kayan yaƙi walaysa lahum min albuyuti wal ahsabi malibanin nadir afwan su waɗannan yahudawan banin nadir yahuda ne waɗanda suna da yawa waɗanda aka kora akwai sojoji mayaka cikinsu suka je suka riski waɗancan yahuda waɗanda ba su da ainihin wato mallakar gidaje da darajoji irin waɗanda banin nazir suke da su ma'ana banun nazir a inda aka taso su a cikin madina suna da manyan gidaje suna da wadata suna da kaza to yanzu waɗannan da suka yi ƙaura suka zo suka samu waɗannan sai suka same su talakawa ne babu manyan gidaje babu kayan yaƙi kharaja hutayya ko huyayyu ibn akhtab وقنانة بن أبي الحقيق وحوضة بن قيس الوائلي وأبو عامر الفاسق في جماعة سواهم إلى مكة waɗannan يهودا da aka korosu da suka taho wurin ‘yan uwansu yahudawan khaibar sai sai gansu ai waɗannan matsiyata ne Amma mun yi gudun hijira misali jama'a an kori wanda yake soja ne Hmm? kuma ya taho wurin almajirai ya zo ya shigo cikin almajirai ya zo ya zauna to wannan me zai wannan mutuwar zuciya za ta kama shi ko kun fahimta mu da muke da yawa da sojoji da kayan aiki an koro mu kuma mun zo wurin dangin mun samu duk wannan yana cikin bukka wannan ya samo tafasa zai ci wannan kai me kake da shi a ni fitigi nake kai da Allah fitigi ana magana bindigogi ma basu biya mana bukata ba a cikin Madina to shi ne sai aka samu manyan yahudawa cikin banin nadir huyayyu dan akhtab da kinanatu dan abil haqiq da hauzatu dan qais al-wa'ili da abu amir al-fasiq fi jama'atin siwahu suka tattaro wasu jama'a ma banda su hudun nan sai suka hada kai ila makka sai suka ce mu je mu hado kai da mutanen makka فدعوا قريشا واتباعهم الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka kirayi quraishawa ku zo mu taru mu yaki mutumin nan wa humul ladhina hazzabul ahzab su ne suka rinka kafa kungiyoyi ku mutanen maka ku yi kungiya sai kuma su wuce wuri kaza kuma mutane kaza ku yi kungiya a haɗu lokaci kaza a kewaye madina su waɗannan su ne suka rinka sanya duk wani kafiri to ku taho a matsayin ƙungiya faƙalu li quraish suka ce quraishawa nahnu ma'akum hatta nasta'sila muhammadi muna tare da ku har sai mun ga bayan muhammadu ji'ina nuhalifukum ala adawati mun zo ne dan mu hada kai da ku akan kiyayya da shi wa qitalihi da kuma yaqashi wa nashafat quraishul Lilalika quraishawa suka ji daɗin wannan magana suka yi karfashi wa fari bihi kuma suka yi murna da wannan ainihin labari thumma kharaju ila ghatfan sannan sai su waɗannan yahuda da saga cewa quraishawa sun karɓi maganar su sai kuma suka fita wurin ghatfanawa ghatfanawa su ma wasu larabawa ne amma ba quraishawa bane wasu laraba ne waɗanda sun shahara wajen yaƙi da kuma jarumta fada'auhum ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kiraye su za a yaƙi manzan Allah ne ku zo mu haɗa kai wa kharaju kadhalika ila bani sulaimi daga nan kuma suka fita wurin kabilar banu sulaim fa wa'aduhum al-masir ma'ahum su kam sai suka yi musu alkawarin ai mu tare da kuma za mu je mu fita ma tare yanzu idan kharajat quraish idan har quraisha suka fito to mu ma muna tare da ainihin ku jama'a nan zamu saurara saboda wannan muqaddima ce kadai muka ji za a zo a ji dalla dallan yakin Allah madaukakin sarki ya kai mu rana asabar da safe da ikon Allah jama'a kun ji irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fama da irin wannan so da aka ku taba mamaki kuma a yanzu za a yaƙe ku ɗaiɗaiɗaiɗai sannan za a je a haɗa kai ku kwana cikin shirin wannan idan kuka san haka to shi ne kawai kun cancanta ku iya shiryawa da'awa ta sunna amma in dai da'awar sunna digiri kawai ka tattala haddace ƙur'ani kawai ka tattala tafsiri kawai ka tattala a naɗa kaka zama limami ko shugaban ƙungiya ko ɗan malikin malamai kawai baka shirya yadda za ka buga da arna ba da munafukai da zindiƙai da duk wasu fasikai wallahi kar ma ka fara da awar sunna ka shirya ka zama murucin kan dutse ka zama gamji tsara da sassaka ka ta hana ka toho don haka matasa ku ji wannan daidai lokacin da kake shiryawa da karatu to kuma ka rinka fuskantar tarihi kana kaddara da kaza ya faru yaya annabi yayi da kaza ya afku menene sahabbai suka yi malaman sunna su imamul bukhari su ibnu jarir tabari suna sa'i manyan malamai daga cikin waɗanda suka biyo bayan su su ibnu taymiya a waɗannan zamun nasu abubakar gumi su muhammad nasiruddin al-albani su bin baz waɗanda irin ƙalubale suka fuskanta da aka tafi baya kaɗan yaya su ɗan hudiyo suka fuskanta ba a taɓa malami mai da'awa ba sai ya yi fama da kafirai sai ya yi fama da munafukai amma duk wani malami da zai ce wai shi kawai so yake zauna lafiya da kowa to wa'azin shi kuma ba shi da amfani domin shi dai alkur'ani ya yi magana kafirai to kana magana kafirai kafirai za su ce da su kake ya yi maganar munafukai su kuma munafukai ba da sunansu ake gane su ba da siffofinsu duk wanda aka faɗo su siffofi zai ce da shi ake haka zindiƙai, haka fasikai to yaushe kenan ba kai ne kake neman su da faɗa ba su ne za su neme ka kawai za ka san yaya za ka bi ne kai maganinsu to amma in ya zama a'a kai kawai wai a naɗa kawai kai ne shugaban zaman lafiya shugaban zaman lafiya da su a da kowa da kowa a to a binciki irin wa'azinka ai ba wai da ba kai kake tsogala fada ba a za a tsogale ka ne saboda me saboda ka zo ka karanta suratul munafiquna ka ce ga sifan munafikai da ka fada ka fada ka fada sai wani ya ce to da mu ake da ka fada ka fada ka fada sai waɗancan fasikai sai su ce da su ake da ka faɗa ka faɗa waɗancan azalumai sai su ce da mu ake to tun suna yi ɗaiɗaiɗaiɗai to za su zo su yi maka a hazab kai ma a zuwa ce to a haɗa kai a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi sa in za ka yi da'awa sai ka shirya shiri kuma shiri na hakika ba shirin karatu ba kadai tunaninka kwakwalwarka da duk wani abu sannan ka zama mafi girman shiri kana da gaskiya tsakaninka da Allah don wannan na daga cikin hakika mai girma da ake gafala a kanta kana da gaskiya tsakaninka da Allah domin za a iya bullo maka ta duk inda baka tunani da haka matasa kusan waɗannan na daga cikin ƙashin bayan da'awa amma duk wata da'awa ta taso bayan wata biyar bayan shekara ɗaya ku ji ta kwanta dama wallahi tallahi yana nuna ba da'awar sunna ba ce dukkan mu tashi muka yi ga su Abubakar gumi suna da'awa har suka mutu a matsayin masu da'awa suke bayan su sai ka ce wacce da'awa ce ta taso ta kai labari duk wadda ta taso wani kamar yadda muka bayyana jiya ba da komi za a lalatar da da'awar ba sai da yi mishi kirari kawai da girmama shi sai a kawo mishi ziyara da an kawo mishi ziyara sai ga ayan suwana suna tare da shi shikenan Shi shikenan sai ya sauya daga fagen wani za a ɗauki mukami ne za a bashi wani za a ɗauki kwangila ne wani za a ɗauki kujerar haji. wani za a ɗauki mata a bashi to kai duk ka fara da'awa baka san cewa sai ka wadatu game da waɗannan abubuwan ba zuciyarka bata ginu ba to jama'a ku ji wannan da kyau wannan yaƙi yaƙi ne wanda yake da matukar tarihi kuma kamar yadda ka fara ji bayan wannan yaƙi annabi ya kwantar da duk wata fitina da ikon Allah kuma ba a sake tunkare shi insha Allah ta'ala mun zo karatu na gaba za mu tattauna wannan matsala jiya mun sanar da za a yi karatun bukhari sai dai sakamakon hadari da aka yi da yamma ba a samu an yi karatun bukhari din ba yau kuma dama ina da uzuri dama ina shirin in an yi karatun a jiya zan ba da uzurin cewa sai ranar asabar don haka ku ba su uzuri ba za mu yi karatun bukhari din amma dai za mu yi karatun hamawiya a nan an jima sha ɗaya na rana insha Allah za kuma mai karatun sahihu muslim karfe hudu na la'asar insha Allah ya hudu da rabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa